وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا تعالى عبدك اليوم يوم الله سبحانه وتعالى في بابك كل خلقت وانا رابط وانا مصلات مصلات ابي عبيدة بن جراح وانا كالكلا سقطوا عندما في جبهة الكراتون مساكي ساكي اشكلت الابانه عن أصول الديانة na abu hassan al'ashari imamin mutakallime idan muna bi da magana muna cikin babi na biyar wanda ke babu bayanin cewa aqida cewa al-qur'an kalamun lahi wa laysa bi makhluqin aqida ta ta dukkan magabata tun daga sahabban manzo sallallahu alaihi har zuwa tabi'ina har zuwa tabi'in tabi'ina ila yawmina hada duk da bisa aqida ta ahlus sunnah wal jama'a sun yi jima'i ba su da matsala kan haka saboda haka faɗi a wannan aƙidar ba tare da jin tsoro ba da wani shakku kuma da cikin jiro muna wayanda suka ambaci haka nan ya ba mu bayani asali daga wanda ya fito daga imamu ahmad imam ahli sunnati wal jama'a da kuma yanzu yana jiro muna wayan suka tafi kan haka nan su Abdullahi Mubarak da su Sufyan Tsauri da dai sauransu. yanzu za mu shiga wata gaba wadda na ambata satin da ya gabata cewa gaba ta tana da wasu farfiya saboda ni saboda an jingina wata kalima da ana ganin bata inganta ba ko kuma ko ta inganta suna da wani fassara ta daban ko kuma wani abu mai kama da haka aka jingina ta zuwa ga ɗaya daga cikin imamai guda hudu wanda shine abu hanifa rahimahullahu ta'ala wanda kamun ka zama imami kuma duk duniya ta amince ma a irin dai wannan mazhabi na ahlus sunnati wal jama'a ya zan a yadda da kai da aqida ka da komai kullum ana yi ma tarakkum da taratsi a ambace ka a ce rahimahullahu a ce radiyallahu anhu ana koyi da kai to lalle sai an san cewa baka da wani sofa ne bangare bangaren aqida musamman irin wannan mai sarkiya mai haɗari kwarai da gaske wanda kusan malamai magabata sun ittifaki cewa duk wanda ya ce alqur'anu makhluqun fakar kafara in dai ba jahilci a tare da shi ba in dai ce al'kur'anu makhluqun fakar kafara da za a ce akwai wani imani mai cewa haka kuma duk duniya ana yi ta da tarafi da cewa radiyallahu anhu ko ko rahimahullahu ta'ala ko ko ana kira ne al-imamu al-hujjatu al-hafidu al sihhatu ko wani mai kama da haka alhali a ce wannan abin ya bi bijiro gare wannan lalle tana da fasasciya kwarai da gaske duk da alhamdulillah a yau daga baya malamai sun yi bayani sai da kila bayanin bai ma abul hasan al-ash'ari ba sannan bai ma abdullahi ibn ahmad ibn hanbalin ba shi dan ba imam ahmad dan imam ahmad shi ne abdullah su bidan nan sun kawo waɗannan asar a cikin littattafansu shi a ah, abdullahi ibn ahmad ibn hanbal ya kawo shi a cikin wasu sunna nashi duk da dai daga baya baya masu bugun littafin sun ciccire wannan gabas sun cire gabas saboda duniya ta amince cewa an samu matsala a wurin an jingina ma shugaba abin da bai tabbata ga rai ba sai suka cire wannan gabas amma libana ah, ko don da ba su kula da ta sosai sosai kamar an kula da wancan ba حكمكم ها الشيء ما تتحقيق الناس هم كذا عبت لهم هكذا تاني هلا بشاء متعني معين سيب أتصل وانا كبابا لما تبغى ما لازم يكرر تعمل إسام لما تصير هنا الفراغ الحكم دوما لك فاش ما تصير وهذا كره هارون بن إسحاق الله الرحمن الرحيم قال المصلي عليه رحمة من الله وذكر هارون بن إسحاق الحمداني عن أبي نعيم عن سليمان بن عيسى عن سليمان بن عيسى القاري عن سفيان الثوري قال لي حماد بن أبي سليمان بلغ أبا حنيفة المشرك أني من مبين قال سليمان ثم قال سفيان لأنه كان يقول القرآن مخلوق وذكر سفيان بن وكيع قال سمعت عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال أخبرني أبي قال الكلام الذي استتاب منه ابن أبي ليلى أبا حنيفة هو قول القرآن مخلوق فقال فتاب منه وضاف به في الخلق قال أبي فقلت له كيف صرت إلى هذا قال خفت والله أن يقدم علي فأعطيته الكفية وذكر هارون بن إسحاق قال سمعت إسماعيل بن أبي إسماعيل بن أبي الحكم سمعت إسماعيل بن أبي سمعت إسماعيل بن أبي الحكم يذكر ان عمر بن عبيد عن عمر بن عبيد الفنافذي أن حمادا يعني ابن أبي سليمان بعث إلى أبي حنيفة إني بريء مما تقول إلا أن تقول وكان عنده ابن أبي عمبة قال فقال أخبرني جارك أن أبا حنيفة دعاه إلى ما استجيب منه بعد مسلمين وذكر عن أبي يوسف وذكر عن أبي يوسف قال ناظرت أبا حنيفة شهرين حتى رجع عن خلف القرآن to duka dai waɗannan magana abu guda suka magana abin da suka yi magana cewa abu hanifa ya taɓa cewa alƙur'anu makhalukun a matsayin yana da abin da ko wannan ita ce ra'ayi na wanda ya da shi kuma ka diba ruwaya ta hanyar sanadi tana da ɗan matsala sannan a ƙarshen kalimar duniya ta kance mana wata kalima can ƙarshe cewa wannan wadda kira an can shigar ƙarshe wadda kira an abi yusuf kala na zartu aba hanifata shaharaini hatta raja an harkin qur'ani ƙarshe ya ya ce raja an ya dawo daga wannan rake wannan abin ya komo kan daidai ko ba haka ba sama hakikatan kamun fassara waɗannan abubuwan da an ka faɗi magabata ko ko manyan-manyan malamai tun daga sawa'un waɗanda a cikin ɓangaren kila hanafiyawa wanda ka mazhaban abu hanifa ko yadda ba su mazhabi ne wanda ba su mazhabi ne kamar irin ibn abdul barri a tamhidu wanda yayi sharhin muwatta imam malik ke talatin yana daga cikin da suka yi tsayin daka suka mai da raddi raddi da martani kan wannan maganar a shaddan raddi har ya isa lakin cewa ƙarya ta aka dangana ga imamu ahmad gaba ɗaya jajirci ya roƙi da ya ce ƙarya ta abin bai faru ba ya ce duk abin da ya zo illa ana biƙawa na saboda wani rikici ko na ɗabi'a mazhabi ko wani abu akwai wani ahmad muhammad shakir na baya bayan nan shi ma ya rubutu kan wannan kadiyar in kawo wasu abubuwa wasu labarai da aka jingina ma imamu ahmad ko kuwa jingina ma mazhaba ta na karya duk ya ce wannan kada mai karatu ya waiwaya zuwa gare su karya ce ba su tabbata ba hamadul ansari mai wannan ta hakiki wanda muka ce ya yi ta hakikin wannan littafin malami kuma gwarzo malami yana cikin eh, ya rasu a matabaka ta ba su usaimin wannan tare suke haka su muhammad nasiru albani ya ta wannan ya ture wannan ko kwakwa ya ce kan ma a saurara wannan magana karyata sannan kuma abin da ban mamaki to ga sai ga ya malam nan ya kawo kamar sanadi eh kamar da muka sha lalatawa malam kwasuwa ya ko dogo ya yi duk wanda ya fara ambata muna harun ibn ishaqa bai da kusanci da cewa shi abul hasan al-ashari ya yi karatu gare shi ko ɗaya daga cikin ko ko kila bai gama wanda ya ganai ba ta ko kenan ba maganar karatu ne wancan da a asashin ruwaya illa saura da ni ya kwaso wannan bayani cikin wa cikin littafin imam abdullahi ibn ahmad shi ko abdullahi ibn ahmad sun ce sanadin da ya dauko kamu a kai ga wannan sanadi yana da rauni fihi matarukun fihi muttahamun fihi kaza fihi kaza amma bari karanta sannan mu ji abinda wasu aka ambata game da hakan a Ya yace wa zakara harun ibn ishaqa ibn muhammad ibn malik al-hamdani abu al-qasim al-kufi yana cikin tabakat al-ashara shi wannan sadukun na kaga tabakat al-ashara yake kuma ya rasu shekara ta 250 da daya haka ɗari da hamsin da ɗaya ka ko lokacin ina jin ai a tarihin da muka karanta farkon can ne muka diba ba a yi abu hasan ashari ba ko sai kuka diba shekarar da aka haife shi ɗari biyu da sittin an ka haiko eh, in ba a manta ba in ka manta ka ɗan duba ɗari biyu da sittin shi wannan ya rasu ɗari biyu da hamsin da takwas shi wannan kaga to ko da da sai da wanda mutu ba mutuwa sai da shekara akalla biyu sai an ka haihuwa daga ko da shekara guda ya mutu wannan an ka haifa sai karatu gare ko wannan salama an san akwai tazara sosai kasance wannan ga inda yake wannan ga inda yake akwai tazara sosai tun da dai duk duka dai a kusa da kusa ke tunda abul hasan al-ash'ari basariyun na shi ko ga muka magana kusiyun na duk sai ya rake ta duk gaba daya ala da halin ba shi muka magana ba abinda muka magana su sanadin da ya kawo wajen Haru, ibn ishaq al-hamdani na da rauni wanda in kana son ka koma kamar da ambata cikin as-sunna ta imam ta Abdullahi ibn Jibril Imam Ahmad daga Abu Nu'aym Abu Nu'aym mai da matsala sai ka tantance shi wannan an Sulaiman ibn Isa al-Qari shi ma bai da matsala an Sufyan al-Thawri shi ma bai da matsala qala li Hammad ibn Abi Sulaiman wannan shi ma sai ka ne tsaftin sai dai malamai na da kuntuna abin da muka yi ta shana na ta shahadatul aqrani ko ne yan tsara ana samun yan tsara guda yan lokaci guda suna da dan hikina ko dan rashin jituwa tsakanin su ko amma duk na bi Sulaiman da shi Abu Hanifa abin yana da bahaushe kashi ba shi irma guda kila hakiya ne ba shi guda duka malamai na duka amintattu na ba su da matsala ta bangaren addinin su ko aqidar su da dai suna kan da rashin fahimta wasu abubuwa da dama shi yasa da yawa wani da yanzu suka wannan aƙida ko ko wannan magana da aka dangana ma Imam Ahmad yace duk ma shi wanda ya kawo ga magana don a yadda sai jingina shi ga wanda ya san suna da fitina tsakanin su ko yawa don inda ya jingin ya jingina ta zuwa wanda an ka sallamu lamu ilahiya suke ba a samu wanda kila mu'asaba na sa a kiyata a yi bincike to sai jingina ta ga wanda an ka sallama suna a zanza, ka sani ko gani amma amma suna biyu sulaiman ta hanyar daraja sai duka ne bai da matsala sabaka su duka da shi da abu hanifa sabaka ta sadi'a suke koko shibar koko sabaka ta sadi'a zuwa sadi'a da cikin sabaka a ruwa to ga abin da ya cewa ballir abu hanifa ka kai sakon ga abu hanifa ina mai saurare na duk wanda ka saurare na ya kai ma abu hanifa sakon wani abu hanifa al-mushrik al-mushrik ya kai mai wanga ko anni min hubari na barra da shi ka to da magana ba ta fasuwa ba ta sauraruwa ko faɗa ma ita an ka an ka ce an ce haka lokacin nan ka san kila ba ka yadda yawwa a irin Hamad ibn Abi Sulaiman an ka san shi duk irin hanyoyin da ya tara na dukkan na alintuwa wanga magana ba ta yi zuwa baki ne a martaba da daraja da matsayi da an ka san na Abu Hanifa ba ba a san yana wani aiki ko na haramun ba ballantana aikin da kai shi kahirci ko to amma dai gashi qala sulaiman sai sulaiman ya ce kuma qala sufyan لأنه كان يقول القرآن مخلوق abin da yasa qala sulaiman dan kai aka ce wane sulaiman ibn Isa alqai shi wanda ya rubuta ga Sufyan al yace da Sufyan sai ya faɗa mana yace hamad ibn Abi Sulaimana yana ce ina mai kai sakon ga abu su fayana kane ka faɗa mai kwaɗa babu rana da shi da sai su fayana ya sake faɗa ma almajiri ne shi suleiman da suke kasan dalili a ba sani sa ce mai haka ne ya ce da annan kane ya kudu alƙur'anu makhaluku saboda yana cewa yana ga magana ya ƙur'ani alƙur'ani makhalukun na ko a biyo وذكر سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع مقبول لنا عند إمام ابن ya لا cikin makabulai. ko kuma sadukun an ka ce makabulun khabaruhu layyinun illa in tubi'a sai ya yana da mutaba sai ya zauka makabul Kana kula halin su gafi na waki'in ko da dai ta buga ta buga inda shi ya da matsala ba wata matsala ta wani gehe daban ba hadithu hasan ina fata mu fahimci wannan sai dai sanadin da ya kawo zuwa gare shi shi ya rige mata an fahimci wannan da shi su kalu wakilin ya ce sami umar rabin hamad ibn abi hanifa na ji umar dan hamad dan abu hanifa ba da yana cewa a kabara ni aji babana hamad ibn abi hanifa ya bada labari kala ya ce alkalamun da lissa ta ba min ibn abi laila maganan nan da an kace abdurrahman ibn abi laila ya nemi a ba hanifata abu hanifata da tuba ya ce abu hanifa ya tuba saboda ita dama an ka ce istataba ko yastatibu a neme ka tuba ko ya ka tasirin dalali ya ce alkalamun ladi istataba minhu ibnu abi laysa aba ta? maganan nan da abdurrahman ibn abi ibn abi laila ya nemi abu hanifa ya tuba saboda ita huwa qawluhu alqur'anu makhluq ce wanda alqur'anu makhluq ce ai wata rana abu hanifa wa abu laila ya ce ma abu Halifu Allah ya fiya tuba ya ce to ka magana magana aka ce haka yace a a yace to ce wai alquran makhluq kala sai shi mai ba labari yace ba ne sai abu hanifa ya tuba wada fa bihi fil kuma ya yawata cikin garin iraki yana faɗa ma jama'a kungiya kungiya ya tuba maganar nan da an kasanta fito da rai ya tuba ya gane ya koyi kala a sai baba ce fa kulti mutunci na to kai fasirka ila hawa ya aka yi haka ko ya abin ya faru kala ya والله alayya. يقدم يقدم علي فأعطيته التقية nan, magana tana da ana ja mata layi wanda magana ta ta ahlus sunna ina dan shi ce haka da sai a ce lahiya lau ko ba haka ba yace dama abin da nika tsoro ya to ya ce kaina ya yakuci an ya kaduma ya yakuci nika tsoro ne shi yasa ake mai tafiya na tafiya su ba an yi magana ga tana karbuwa ga ahadu sunna to mu saurara wa zakara hawun ibn istihaqa shi wancan da mun ka faɗi yanzu alhamdani wanda muka ce saduku na qala sami'tu isma'il ibn abi al-hakam yace na ce isma'il ibn abi al-hakam yakurina amsa an umar ibn ubayd al-sanafisi yace anna hammad hayya shi hammad hayya gudata يعني أن وني حماد ابن أبي سليمان بعث إلى أبي حنيفة يا أيكا أبو حنيفة شيدي ما لاباري yace ba Abu Hanifa inni bari'un mimma taqulu illa an ta tuba. na barrada abin gada kaka wani sai in ka tuba wa kana indahu ibnu abi anbasa ibnu abi anaba lokacin na akwai ibnu abi anaba kusa gawa kusa ga Hamad ibn Sulaiman faƙala sai yake a kabara ni jaruka an na a ba hanifata da ahu ila masu tiba minhu ba da masu tiba ai abu hanifa ya walwale maganar nan ya sake kiran kira zuwa ga wannan abin da an kasa ya tuba saboda shi ya sake komawa ga abin nan da an kasa ya tuba Kan fahimta kenan ya sake koma ga cewa ne alkur'ani makalukun ko mu karka yi kalma guda wa kira an abi yusuf amma an an da ga abu yusuf abu yusuf abu hanifa ko kuna jin ana cewa wannan kinaya ta aka ko kuma tashbihi na aka abu yusuf almajirin abu hanifa ne sai da ya kwashi dukkan karatun abu hanifa abu yusuf qadi an ce faqihun qadi thiqatun illa fil hadith da hadithi suna ce mai sadukun nan amma ga karatun fiqh hiskin fadu an ce ya kire abu hanifa shi yasa hasan bin lakabi suna mai tashbihun balihun sai a ce abu yusufa abu hanifa abu yusufa ai shi abu hanifa duk ai aiki da an kawa mazhabin abu hanifa ai abu yusuf na yawwa to shi abu yusuf an ambata qala wai ya ce nazartu abu hanifa ai jayya da abu hanifa munazara ai jayya da shi shaharai ne wata abi muna gargama kullum mun kasu na sai mun kai sai mai rigima da wannan matsalar hatta da al-khalqul qur'an har ya dawo daga khalqul qur'an an wannan ma'ana hayyafa wannan kauli kamin karanta wani abu mu diba yan nukta ga ta nan ƙasa nan ba ta dole mu ɗan karanta wannan mu ji game da hammad abin da ya faɗi wa shi ke ta hakikin wannan littafin yace ma ja an ali hanifa da huna abin da ya zo game da abu hanifa a nan minar riwaya na ruwayoyi allati tazam wata kariya cewa annahu kana yaqulu bi khalqi alqur'ani yana faɗin cewa qur'ani halitta ce an kai tanaqaba abin nan da ya zo nan ya yi tuka da walwala ya kaba ma ya yi akasin marawa ku sahawi abin da imamu sahawi ya ruwaito fi kitabihi shajir a cikin littafin shahararre bayanu aqidati ahli sunnati wal jamaa sai kun gyara sunan littafin nan shi ya sun sun buga ɗaya bayanin sunnati wal jama'a ko wanda yake jama muna da aqida sahawiya. sunanta bayanu aqidati ahli sunnati wal jama'a to sai ahad aqidati ahli sai ta faɗi bayanu aqidati ahli sunnati wal jama'a to shi mun sai aqida sahawiya da aka cewa ko shortcut sai a ce al-aqida sahawiya al-aqida wanda ya imam sahawiya ta abu ja'far al mai ra'ayi ne kauna ɗari bisa ɗari ɗan hanafi nan ɗari bisa ɗari sai ya zo saboda tsabagen zama ne ba hanafi kowa na wallafa littafi na mazhabi a cikin ko fikihun malikiya fikihun shafiriya fikihun hambaliya fikihun hanafiya fikihun zahiriya inda ta jana ta fikihu magana a harka ta ta ibadat ko ba ta bangare aqida ba amma a aqida babu aqida ta malikiya aqida shafiriya haki babu ta aqida su ahlus sunnah wal jamaa kowa ciki yake a fahimta amma jin rade jin wata ƙarya ko jin wani surutai da aka jingina ana ce abu hanifa ya yi shi ya tsaya hawiya al'ida ta kawai ta abu hanifa wadda kuma abin da malam kasa ya kokari ya bayyana hakikar ta ta daga farkon ta har ƙarshe ta duk aƙida ahlus sunna ta ko yace to ita ce aƙida abu hanifa so yake bayyana ba abu hanifa bai da bambanci da sauran ahlus sunna a babin aƙida to shi na malam ka ishara kamun mu karanta wuri shi na malam ka ishara anan to kuma an san tahawi ya gabaci ash'ari kai kenan an fahimta sannan a a'lamu min ash'ari biyu kenan ya gabaci ash'ari yana shi an gaba akari da bani taho na biyu ya yi ash'ari sanin hadisi da sanin aqida da ahadus sunna don dama shi bai ɗanɗano wani abu ba ita ya tashi da ita kusa abu hasan al-ash'ari sai da ya yi kuma ta zaci arba'ina sanata ko ba haka ba duk sannan ana ne ana ana cin kasar sunna mai sani ba kaga wanda ya shigo da baya har yanzu irin wannan kurin da an karta ba ko ehem dan dalika ya tuba yau ta ce ya hau nan bari ya yi muna bayanin ahlus sunna akida ahlus sunna wal jamaa yanzu yau yau ya ce ya tuba kuma a ce ya bayanin cewa kai kana kana ganin ya ko ko a ce dan shi ya ce ya tuba sai a ce a ah, akwai gagarumin wa'azi dan gagarumin dan shi nan da tuba yau ya kira zai bayani bayanin aqida ahlus sunna alhamdulillah ya gani. sai rana ta bai gane sai rana in yanzu na zarin da yi sai ya kura matala sai ya turka da walwala sai ya mance ko ba haka ba an yi a ta ta wani malami dai ko ba suna mai ba ya wanda wanda ke da kowa ya ji shi malamin malam Kabiru ban biya wadai ko yawa lokaci yace da sidat tahiru ya faɗi zala ya koma ɗarika ko ba haka ba to dai ki dama izala sunna ta zanna cikin zuciya ta ta zanna ga harshe ne ta zanna ga zuciya ta haka ya saba to yana son ya yi dariƙa sai ce kun ga kan nan kun ga dariƙa ina son kun ga labarin sai tun waye da abin da ba su kujiya to shi na dan ka riga abin ya zanna ga zuciyarka ya riga abin ce kun ga dariƙa wallahi ka yi ta ta hankace subhanallah ya riga da cikin abin wannan shi ka samun da duk mutum ya daɗe cikin wani abu ba kaɗan bai zai zo har tsaya ba ka yi tubatun harshe na bijirwa ga baki ne ba to abul hasan al-ash'ari hawi na farko shi ba hanafi na abul hasan al-ash'ari bai da tsaye ba hanafi na ba kallon abin da aka na gare ana ya yi. yan malikiya su ce nasu na yan shafiya su ce nasu na yan hanafiya su ce nasu na ko haka yan hambaliya su ce nasu na haka yi ba su yi ba ga haka aka jaya ashe bai yi da kiliyarin cewa yana makari ba ko tun da an ka samu haka da ai da kiliyarin cewa yau maza mazhaba kaza yake da shi kenan sai a bambai san duk sauran su da tare da yake rashin bai danganta kai ne ba kaga ba a san inda yake ba to ala kulli hali shi ko a sahawi a mazhabin fiqh hanafiyun na ɗari bisa ɗari kaga ya fi sanin mazhaba ta da wani na biyu ya yi abul hasan al-ashari san matsalar hadisi da sauransu sai da wa sai da abu hasan al-ash'ari na uku yayi sanin aqida ta ahlus sunnati wal jamaa ta duk mazahibul arba'a sai da wa sai da abu hasan al-ash'ari ko to a cikin littafi ne na aqida sahawiyya ya tabbatar mana abu ya tabbatar mana aqidan abu hanifa game da alqur'ani wanda zamu karanta mu muna jin wannan ko yace al-mashhur bi aqid al-aqida as-sahawiyya sai shara da aqida as-sahawiyya والذي بين فيه معتقد ابي حنيفه wanda ya bayyana a cikin wani littafi a cikin wannan littafi ya bayyana mun aqida Abu Hanifa wa sahibai da almajirai ne guda biyu Muhammad ibn al hasan da Abu Yusufa manyan manyan almajiran Abu Hanifa ko sai shi Abahawi ya bayyana mun aqida su wa Tahawi shi ko Tahawi au wutaku ya hi zama kika? riwayatar wajen ruwaya wa adara kuma ya hi ilimi ya hi sani bi mu'taqadi ashabi da aqida mutane ne su yan halakayawa suwa ashabihi ga hainan bayan kausaini abi hanifa wa sahibaihi ya yi wa sani ya yi wa zama sai ka min al-ashari bin al-ashari wa na wa min hada to daga wannan zamu hikan tsaftace ila annana cewa mu la na'tamidu la la la tu'tamadu hadhihi riwayatu ba a dogaro da wannan riwaya allati saqaha abul hasan al-ashari wadda abu hasan ash'ari ya gargado ba a dogaro da ita bal nu'awwi za mu dogaro ne alama ko a min ha wa autaku akan abin da yake inganci ne da ita kuma yake zama sai ka wa huwa ma ja'a bi al-imam al-muhaddith al-hafiz abu ja'far نعم لذلك أبو المحدث shine wacce mun ka yada ita shine abin da al-imam al-muhaddith kadiba al-hafiz wannan da kuma na malamin hadisi abu ja'al al-tahawi al-hanafi abin da yazo da shi haitu qala in yake cewa ga maganar nan wata cikin bahawi akwai ta zan karanta ta a cikin bahawiya to sannan kuma da akwai wani littafi iliqanul a'immatil arba'a Abin muhsin ya yi shi malami na a wato suna da yana cikin abu abdurrahman hussein a cikin matasa ko ko kuda ke da ya ɗan shekara ashirin domin sannan matashi na yana jin yanzu ya zan cikin da cije ya rubuta aƙida ta ahadun ayyamatul arba ɗin ga gaba ɗaya abin da yake cewa cikin aƙidar yace innama na rubuta daidai wurin innama faraka abu halifata sa'iran a'imma Malik wa مالك والشافعي وأحمد وغيرهم في مسألة الإيمان yace duk gaba ɗaya a ƙira su guda kawai inda abu hanifa ya saba ma saura matsala guda da a kula da ita kuma a kiyaye ta ita ce matsalatul iman matsala wajen imani idan ya ce irin matsala ya ce anna abu hanifa abu hanifa yara yana ganin hannun imana la wa la yanqusu imanin ya karuwa baya rabuwa to nan dai na imamu abu hanifa ya saba sauran mazahibu wa hada huwa al-fariqu baina abi hanifata wa sa'ir al anan cewa imani na rabuwa ko yana karuwa na asabani sai yace wal haqqu ma'ahu to a gaskiya al'amari wajen aqida ana ba ana ba da aqida gaskiya tare da zancen take cewa al-iman yazidu wa yanqusu ko mun san ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa yace wa qawlu abi hanifata zancen abu hanifa wannan mujanibun lis-sawabi ya saba ma daidai wa huwa ma'jur to amma shi abu hanifa aka bashi lada fil halaini ko yayi kure ko yayi daidai ko ga abin da yake ishara gari fil halin biyu a sanda biya ijtihadi ko yayi daidai ko ya kure shi na da lada in ma dai guda ko biyu yace wa kada kara, shi mai littafin yace wa kada kara, kuma an samu tabbaci ibnu abdul bari ya ambata wa kada zakara ibnu abdul bari ibnu abdul bari ya ambata wa ibn adil wa ibn abdul izz ibnu abdul izz ne sharhin tahawiya babban sharhin da man kasan Ibn abdul izz ya ambata ma abin da ya sanar da mu daga baya anna abu hanifa abu hanifa raja'a min qawlihi kowannen zancen ya bashi na cewa ne na cewa al-imanu la yaqilu la yaqusu ibn abdul bar ya ambata kowanne ya bashi ibn abdul ya ambata wannan ma kaulin wanda aka tabbata ya ce shi ma ya bashi an fahimci wannan ko game da maganar ita harkun qur'ani wadda an ka ce sahawi yi a mai asarfi da sahawiya ga inda ka magana in muka diba farko mu dan farkon farkon abin da malai fara da shi sai mu sai mu shiga wani wuri shi kala a al'amma ta kudin islami abu ja'far al shi mai littafi rahimahullahu ta'ala yace cewa ya hada zikiru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaa ba haka ta yake ba wannan shine bayanin aqida ahli sunna wal jamaa aqida ahlus sunnah wal jamaa a saurara ala mazhabin fuqaha illa akan mazhabin masu fikihu malaman fikihu kaga abin da kuma dole duk wanda ya wanda farita ya kamar aji kan fikihu ya magana kamar yau zai magana aqida amma aqida wa aqidat mazahibul milla ko fuqahaul milla bai batta nan ba sai ce abi halifata nu'man ibn thabit al-kufi وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ونحن في أول تصير كمية دواء فقهاء الملة ثم نشيب حالتنا يتشي وأن أكيدة أهل السنة والجماعة كما نايتنا أكم مذهب abinda Abu Hanifa da waɗanda almajirai sahibai sun ka tafi kai. Kila an fahimci wannan ko? Yace Ridwanullahi alaihim ajma'in. to da yace haka mun san nan duk abin da zai wani cikin aqida su sako, sai ya buɗa can aqida ta ishirin da hudu. 24 yana da aqida ta farko kaza aqida ta biyu kaza aqida ta uku kaza babu bambanci da sauran duk abin da ka san lafiya ahlus sunna wal jamaa to aqida ta talatin da hudu, aqida Abu Hanifa da ɗalibansa ita ce a saurara yace wa annal qur'ana kalamullahi alƙur'ani magana Allah ta min bada'a daga waje da ta fito gare ta kwaro minhu bada'a bila kaifiyatu ba a wa kaifiya ko ba a sha ba kuma kaulan kwaɗi na yayi zance na yayi kaga ba ki daga ta'ashirawa ba daga cewa jibril ya ba lahul mafu da aya ko don su kauce macewa Allah na magana ba ya tilawa mahfuz shi ko abun ru ya an kai sun ka ce alkalami ya an Allah ba alkalami umarni ya rubuta an hada gaskiya da karya ko alqur'ani dai magana Allah magana ta yi yawa kuma gare shi ta fito kaulan ba jibril ne kai wani mafu da tsogo qur'ani ba ka fahimci wannan wa anzalahu ala rasuli kuma ya saukar da qur'ani shi jibril da ya karbo shi daga Allah ya saukar da shi akan manzon Allah wahayan ta hanyar wahayi وصدقه المؤمن مؤمنين سند النجم سنة كتابة القرآن على ذلك أكن أكن أكن كجبتيا وأيكن كما سنة كان كان أنه كلام الله وغير الله تعالى بلوجه سيدي magana Allah ta bil hakika ta hakika ba majazi ba hakika magana Allah ta ba irin majazan ba irin yan ashariya ko maturidiyya ko ba haka ba ka ce yau wace a yau lahadi yau yau lahadi ko in ce da kai sai ka ce cewa yi kaga majazan na ni majazan na dun ba cira ni bibin ba fassara ne kai ko a to shi Allah magana ce ta hakikatan a fahimci wannan yace ni a saurara yace laisa bi makhluqin akida a akida Abu Hanifa yace laisa bi ko sani ba makhluqi bane kakkalamin kakkalamin bariya kan magana ta kai ba haka yake ba bai tsaya nan ya ce faman sami'ahu wanda ya saurari alqur'ani ya ji qur'ani farza ama annahu kalamul bashar ya ce magana mutunta bakar kafara ya kafirta ya kafirta a hau ya ta duk wanda ya ce alqur'anu kas makhluqun ko ta ko bai wa a ce abu hanifa na da wannan ra'ayi kuma yana da ta kuma ya ce haka Ya ce wa qad ballahu Allah kuma Allah ya zari wa abahu ya aibanta shi wa adahu ya mai kadalin sai sakara wata sakara duk wanda ya ce haka haitu qala inda Allah ya ce ta'ala fa usmi sakara ko falamma awada Allah bi sakara falamma awada Allah bi sakara lokacin da Allah ya kisa ya dauki alƙawarin azaba kuma ta sakara gawa liman kana ga wanda ya ce in hada illa qaulul bashar ba haka yace ba sai Allah ya ce to ta usmi saka kun yace haka ko alimna mun gano wa aikanna mun sakankanci annahu cewa cewa shi qur'ani qaulu khaliqil bashar zancen mahalicin mutane na wala yushbihu qaulul bashar babu magana wani mahalicci da kasa take kama da Allah kila ka fahimci haka ko nan ya kawo akida hadu sunnah wal jamaa akida abu hanifa ko sai ya tunfa sai ya ci wa man wasafa Allah bi ma'ana min ma'anil bashar kai ba nan ba duk wanda ya siffanta Allah da wata ma'ana daga cikin ma'anar ɗan adam ka fakar ta ya kasanta faman abasara hada wanda ya sa idon basira yake ga wannan sai ai tabara ya gane ya lura ya wasu wa an misli kaulil kuffari in zaga kuma ya kauce ma kaulin kahirai wa alima anna Allah bi sifatihi laysa kal bashari ya gano Allah ba kamar mutum yake wajen sifofi ne ba an gane wannan ko shi yasa ga an kai kuka ji kitabun sunna na Imam Abdullah ibn Ahmad fatta hukan wannan wurin sai ya dan talike wurin a kawo rubutu da yawa wasu wasu sun ka shafe shi ala kulli halin mun je wannan kadan mu dan kara kadan قال سليمان بن حرب وقال سليمان بن حرب القرآن غير مخلوق وأخذته من كتاب الله تعالى قال الله عز وجل ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم آل عمران وكلام الله ونظره واحد يعني غير مخلوق وقال سليمان بن حرب سليمان بن حرب يبكي القرآن غير مخلوق القرآن بعرفة في أنك wa akhadtuhu min kitabillahi ta'ala wannan magana da ni ni cikin qur'ani istighfar da ta ba ma aya garan ko wani ba hadisi ko in ce wani ta haka ni shi haka nan kuma na gano haka aya Allah cewa yi wala yukallimuhum Allah wala yanzuru ilayhi in da yana magana yan wuta Allah bai musu magana Allah bai dubi ta Allah na ko maganan ma ita ta Allah ta yace wa kalamullahi wa nazaruhu wahidun da ganin Allah da magana sai gudana يعني abin da yake mai zairu makhluki duka su ba makhluki bane ko ganin Allah wanda kan Husayn ibn Abd al-Awwal wanda kan Husayn ibn Abd al-Awwal قال حدثنا محمد بن الحسن ابن ابن ابي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس الملائي عن عطيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فهذا يثبت أن أن القرآن كلام الله عز وجل وما كان كلاما لله لم يكن خلقا لله وقد بين الله أن القرآن كلامه بقوله عز وجل حتى يسمع كلام الله التوبة ودل, ودل على ذلك في مواضع الكتاب وقال الحسين بن عبد الأول صدوق قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الحمداني ثقة عن عمرو بن القيس الولائي عن عطية عطية شيني مثلا هو الخبائث الحديث ضعيف جدا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام fadalan magana Allah maɗaukaki mabuwayi akan sauran maganganu na mutane da sauran kotu ka lahi ala khalqi kamar fadalan bambancin Allah kan halitta wadda kasan Allah ya yi ka to haka magana Allah ta yi haka take wadda kasan Allah daban kai daban Allah huwal khaliqu antal makhluq wannan bambancin ya bambancin tsakanin magana Allah da taka shi kaga magana Allah gairu makhluq wannan hadisi da ingantacce na da yayi dani ko ba haka ba da babu ko gardama da matsala ce rauni gari kwarai da gaske hadiya a ciki hadiya dama ya gadi in ji malamai sun ce ya gadi dubu yawa duk gidansu da a zuwa faru na an ji sun da dubu da shi da babare da kakani فهذا يثبت أن القرآن كلام الله عز وجل وأن هنا قارنونا وهذا حديث يا تفتكو هنا قارنونا من qurani magana الله تعالى wa ma kana kalaman lillahi duk abin da ya zama magana Allah lam yakun khalqan lillahi bai wa ce halitta ce an kai wa kad bayyana Allah Allah da kai ya bayyana annal qur'ana kalamuhu qur'ani magana ce ta bi qawlihi azza wa jalla wa in ahad min al-mushrik min al-mushriki yastakaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah kaji ba hatta yasma'a Allah da kai ya ce kuma ya idan wani ya zo daga wajenka yace yana son ka bashi lamuni bai son musulunta bai sun shiga musulunci amma ba ka aika su so to Allah ka san ba shi ne ka abu ka a bata a kyale shi ya saurara ya ce ku ya saurara to ba shi ba shi wannan amana sa ya zauna ya ji karatu ka a kurai in ya ji yadda su ya yadda ko bai yadda ba in ya yadda alhamdulillah in ya ce shi har bai gamsu ba kuma sai kai koma gida sa a yi mai rakiya har shi kenan ba ai babu mai jin qur'ani ga annabi ke musulunta ko hmm. ودل على ذلك في مواطن الكتاب أبين يا نونا كل شيء قرآني مكان على تعب جرجرين يا ما كل قرآني وقد قال الله عز وجل مخبرا أن الله سلم منك تسليما وما الله ذكر يا بدر لا باي الله كل شيء يا مكان شموسا مكان شيوه kallama Musa ta kalima ya Musa magana magana kowa ya san wannan ko ba haka ba kuma dai su yan bid'a su kare suka ce kallama ai allama irin tawilin nan istawa ai istawla ko eh sajdatun ai sajdatun to irin wadannan na su suka ce kallam ai allama na wal kafu wal ainu bi ma'ana wahidu hanya wa wakiyo وروى وكيع عن الأحمد عن حكمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان وانا حديث الحمد لله أن سجنا في بخاري حديثنا إن كنتشي وروى وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم الصحابي الجليل عن علي بن أبي حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin babu wani ɗaya daga cikin ku babu wani daga cikin ku halitta illa sai kallimu Allah fa ce Allah ran alkiyama zai magana da shi Allah zai ma isabi Allah zai tambaye ka ba kai kaza ba kai kaza ba ai kai kaza kai kaza in khairan ba khairan wa in sharran sharra illa sai kallimu Allah kuma laisa bainahu wa bainahu tarjuma babu ga yau tsakani da Allah an san ga yau ko wanda ka faɗi a faɗi da wanga yare ka koma ya kusa mai da wanga yare ko sai ne ya ce zayanci ba ka jin turanci shi kuwa wancan bai jin hausa ko ba haka ba kai kuma wanga na tsakani kana da turanci kana da hausa a waɗi ka ce ka zayanci a waɗi ka ce ka zayanci sai a ce ma tarjuman ko Yau wanga yau to babu ga yau tsakanin Allah da mahalici kuma ka da haka ka ce Allah da magana wannan ma ya isa hujja duk wanda kowa san da haka kowa san lahira na hisabi kuma kowa sun Allah shi zai inkarin ga to da zai ko gumza yi kaga bai mayu ai sai ba hauka ta wa bai mayu bayyinu wa mimma yubayyinu anna Allah azza wa jalla mutakallim wa anna lahu kalaman ma rawahu Affan قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأشعث الحجاني عن شهر بن حوشب قال فضل كلام الله عز وجل عن سائر الكلام كفضل الله على خلقه shi ma wannan da ya inganta da shi ke na yayi daɗi shi ma yanke gargama amma matsala ce shahararru na hausha dalifin na ga ya canza shi na yake wa ma qulun ma yubayyinu anna Allah azza wa jalla mutakallim daga cikin abin da kan bayyana Allah yana magana wa annahu wa anna lahu kalaman kuma yana da magana shi Allah ma rawahu Affan qala hadathna Hammad ibn Salama ba su da matsala ba an al'asha'atul hukari ba shi hada matsala ba matsala an shaharin na hausha daga shaharu na hausha tarifi na kuma kala ya ce kaga daga maganar nesa ba sahabi na ba ba ma tabi'i na cikin tabakatul saniya ba ba min kibarin tabi'i ne yake ba قال ياتي فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فللما قال الله akan sauran maganganu kamar falalar shi Allah akan sauran halittu da hadisin ya tabbata kuma ya zama musnadun daga manzon Allah kuɗi haka babu wata gardama ai shi ke ko amma hadisin ga shaharu na haushar dhaifun sannan kuma in kidawo ko ba haka ba in ya ce annabi ya kwaɗi tsakanin da annabi akwai tazara da yawa ba mu ji shi wanda ya kwaɗi ba in ko ya ce shi ya kwaɗi to shi ba hujja ta ba don ko cewa ya ji ba a yi sai wajen shi shi faɗi kila mun gani ya ce ya jiyo eh bare ya ce ni ne ga wanda bai sai kawo ma labarin wani ba yana ya isa ce to shi ce masha Allah wa ya'la وروى يعلى بن من هالي السعدي قال قال إسحاق بن سليمان الرازي قال الجراح بن الجحاج الكندي عن علقمة بن مرسل عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ثم قال شيء قد شيء بخاري يروي تشكر كل شيء saboda haka sanadi na ko babu wata matsala nake duk sanadin bukhari ya zo ba sai na karanta waɗanda biyan bukhari na yawa ta sahaba san ta ai ta kaso bukhari saboda haka jan bakin tilawi وروى على ابن المهال السعدي قال اسحاق بن سلمان الرازي قال الجراح بن ضحاك الكندي عن القمة بن مرقد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة إلهي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه mafihicinku wanda ya koyi alƙur'ani ko ya koyar da shi wa to nan dan illa da aka samu ba hadisi gudana ba amma kamar malam ya kokari ya dan hada su sanadin wancan ajiyar ta wuce na Usman wanga man da alamar Qur'ani wa allamu shi ya ingantacce in Bukhari to wa na shi sanadi daban kuma sanadin irin wancan na shaharu da hausha ba ciki yawwa saboda haka wa qala shi yasa nace malam ya rabe mu da su wa qala wa qala inna fadla al-Qur'ani ala sa'il kalami ka fadlillahi ala khalqihi wa dhalika annahu min wa qala shi annabi ya sake cewa amma bai inganta ba inna fadla alquran ma'ana bai sanadi bai inganta ba kula inna fadla alquran ka san wannan bida ya ce ya za ka annabi wani magana ka ce ba ta tabbata ba saboda ka bai gane bai gane da hankali ba a da kawai da magana ka ce mata da isiya eh ya ka ce wai malam jafa kaga bai gane da hankali eh wa qala inna fadla alquran hakika fadla alquran ala sa'irin kalami akan sauran maganganu ka fadlin lahi ala khalqi kamar falla Allah kan sama halittunsa wa dalika annahu min dalili kuma qur'ani daga Allah yake ko ba haka ba wasu wa zakara sunayd ibn daud wa zakara sunayd ibn daud qala abu sufyan an ma'mar an qatada qawluhu ta'ala ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نزلت كلمات الله الآية لقمان وذكر هارون بن معروف قال حدثنا جرير ابن منصور عن هلال بن الصيصات عن عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال كنت جارا لخباب بن الأرض فقال لي يا هذا تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه وذكر سليت بن داود قال أبو سفيان عن معمر عن قتادة ولن معلقنا كم شيء موقوفنا كان قتادة كنت قتادة في مفسرين ruwaya ce ko ko fassara ce kaza da yayi la'alla ya amshe ta ga Abdullahi bin Abbas babban malamin tafsir ko ko daga cikin ishtihadi na malaman tafsiri yayi da dai dubo a tafsirin Ibn Kathir a karkashin wannan aya qawluhu ala shi kaza suka cewa zancin Allah inda ya ce walau ma fil ardi min shajaratin aqlamun da duk abin da a cikin duniyar nan na ice kowane irin ice da za a mai da shi biyu ruka ko ku alƙalumma a heke su duk a takkare su a yi alƙalami alƙalami a jirgi wal baharu gulafin nan gaba ɗai ko gulbi ya mudduhu min ba'dihi sab'atu abhuri bahar wannan alif wa lam wanda kare reski wal bahar reski yawa wannan gulbin ya zan bayan shi to ya mudduhu min ba'dihi sab'atu abhuri a samu manyan gulabe na duniya duk gaba sai su taimaka mai su kame da shi a kai su zama tawada ma na fidar kalimatun da sai a yi ta rubuta kalimomin Allah da su to sai man sun kare sai gulaben sun kare amma kalimomin Allah ba su kare ba wannan shi kara ni sai shi ka kara cewa ni kalimatun lahi ba makalukai ba ne don duk abin da an makaluki banin to ma nafidat kalimatun wa zakara harun ma'arufin qala hadathna jarir ibn mansur an hilal yasafin an warwat ibn nawfal qala kuntu jaran li khabbab ibn arad sha ya kasance makwaci ga khabbab ibn arad ko sa babban sahabi yana cikin waɗanda suka taimaka ta hanya ta yi ko ta jajircewa ta yi ya shigar da musulunci gidan umar bin khattabi a tarihi yana cikin mahausa shi da ki suna cewa gidan umar bin khattabi suna kai mai suna kai mai yallai karatu sakon haya ta sauka ya zuke ta ya kai karatu gidan kaunar umar bin khattabi fatima da ita da mijinta to khabbabu na kaɗan sace cikin musu yau da gobe yau da gobe yau da gobe ashe gida biyu ya rarake da musulunci yawa rannan umar bin khattab ya shawo abin da dine ta hasala yace zai ta iya faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya sha mana kai sai sai in gama da shi abu da ayyam ya gama da shi ta ba umar ka san sa maka ka kai kake sai kai faɗa da wanda a can ka tafi gyara gidan ka fara gidan ka za ka fara gaskiya ya ga bishan abu na ai shi abin da kare su an musulunci ai abin za ka ta ga wanda da shi yana cikin gidanka kayan sun sha kwarai da gaske ta yadda kaunar wani fatima kuma ya juya da hasale ko da yadda yi aka yi daidai ko tikitin habbabu yana karanta musu aya. ya kwada rike ya kama habbabu da bugu ya kama ni kaza haka ya bubbuga bubbuga ya ce wannan yadda suke ci ko sai sun yi suka ce a dama dai suna tsoro ka a gane to tunda an gane ko mun ta banje ma banjan musulunci ne shi kenan ma sun samu wata dama ta bayyanawa in dai bari na to ba akwai to daga nan na yaka ce ma habba mai karanta mai ne ya karanta haka daidai da yana karatun baha ko yawa to haka masu tarihi suka ba su a cikin islamin umar radiyallahu anhu kuma daga nan da ya je karatun tsika jiki ne ta tashi daga nan sai ce dole ala muhammad kawai musulunci. to habba da arab yana cewa yace ina mafaccin injiwa ko wasu ibn lawfa ta jazira ina mafaccin khabbabul arabi fa qala bi sayyidi min ya hada ba wa Allah ya ce wannan takarrab ila Allah azza wa jalla kai ta kusanta kai da kusanci zuwa ga Allah dokin sarki ba aka ga duk abin da ka ba. ko sallah ko azumi ko zakka ko hajji duk abin da ka san kana kai amma fa'in da ka ina son ga maka hakika kai lan ta takarraba ila Allah ya shay'in ba ka in kusantar Allah da wani abu a habba ilai wanda an mafi soyuwa wajen Allah min dami ne da magana Allah Qur'ani kenan babu wani abu da za ka kusanci Allah da shi in ba wanda Qur'ani min dami ka ce Al-Qur'ani magana Allah a aqidar sahabbai kenan wara wa ibn Abbas wara wa ibn da fi kawai 'azza wa jalla قرآنا عربيا غير ذي عوج الزمر قال غير مخلوق ابن عباس يا فسر وبآية الله شيء قرآنا عربيا قرآن لا عرب كتشن قرآن غير ذي عوج وجن غير ذي عوج لن يتشي أي غير مخلوق أكبر ولا التفسير بالمعنى والله إن كان ka ولا kadiba wannan kamar tafsirin bin ma'ana kadibi kamar tafsirin tafsir bil ma'ana duka in ka haɗa kuma sai ta baka ma'ana guda kamar ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya wasu sun kace haya al alqur'ani wasu sun kace haya madaidaiciya annabi wasu sun kace haya madaidaiciya as-sunnah wasu sun kace haya madaidaiciya islamu to wani aje ne wani akuri duka sai ka haɗa su sai su baka wannan alƙur'anu al-islamu annabiyu as-sunnatu ai bidata dun baka guda baka yi guda ba masha Allah to haka na irin tafsirul jama'ani kenan wa zakara laytun yahya wa zakara laytun yahya qal حدثني إبراهيم بن أبي الأشهر قال سمعت مؤمل بن إسماعيل عن الثوري قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر يعني وصح وذكر الليث بن يحيى قال حدثني إبراهيم ابن أبي الأشعر قال سمعت مؤلل مؤلل ابن إسماعيل شو لم يعرف شي وانا يعروني كما قلنا هاي حديثي عن الثوري قال ثورية من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر duk wanda ya ce Qur'ani makhluqun ya kakarta to cewa mu da mun ta rauni ba shi kenan aka cewa su fara sauri ba daga magana ba ko su da sau ya haɗa ta magana rututu ta layin mu'min ta layin wa ta layin wa magana ta mashahuriya shahararra ga sufyan ibn sufyan sauri in ka koma kitabu sunna na abdullahi ibn imam Muhammad za a ganta bi riwayati muta'addida da yake wannan tana dan dan baba amma ga wata inganta sai malam ya buɗa ma da cewa wasu hatta ta bambanta da waccan wasu hatta riwayatu وصحت الرواية عن جعفر بن محمد أن القرآن لا خالق ولا مخلوق وروى ذلك عن عمه زيد بن علي وعن شبه علي بن الحسين وصحت الرواية رواية تثبت عن جعفر بن محمد لقى جعفر الصادق ابن محمد محمد الباقر أن القرآن لا خالق ولا مخلوق Ƙur'ani يفاكت شيء ce mai don ba shi Allah ba a duk wani ta Allah sannan za ka cewa halin tashi an kai ko ba haka ba duk kalamu na na Allah kalamun lahi sifatun lahi an gane ai la khaliqa wala makhluq warawa zalika an ammi ya wato wannan magana daga amin sa zaid ibn ali shi ko zaid ibn ali wa an jaddi daga kakansa ali ibn husayn زين العابدين علي بن الحسين وأن حسين شين حسين بدل علي بن أبي طالب أشي قاعد أكيد صجع صورة محمد تدب صورة البولية سو كامو على على شيء تو أكيد أحد السنة والجماعة لكو إلا انا أبي تأتوني أكاد أكاد مصر الله يكي أشهد ومن قال إن القرآن غير مخلوق وروى ذلك عن عمه زيد بن علي علي زيد بن علي وعن جده علي بن الحسين ومن قال إن القرآن غير مخلوق غير مخلوق وإن من قال بخلقه كافر من العلماء وحملة الآثار ونقلة الأخبار لا يحصون كثرة منهم الحمدان والثوري وعبد العزيز وعبد العزيز ابن أبي سلمة ومالك بن أنس والشافعي وأصحابه حدث معنا في هذه الكرات وروى ذلك عن عمه زيد بن علي وعن جده علي بن الحسين فلسطو طب غير فول فلسطو وانا نتكن وانت حديث نادش وصحت روايته عن جعفر بن محمد أن القرآن لا خالق ولا مخلوق وروي ذلك عن عمه زيد بن علي وعن جده علي بن الحسين فلسطو shuwan kama wani babu na zai buɗa ya ce wa man kala innal qur'ana ghayru makhluqin mutanen kai bari mu yanzu azina ta kama ruwaya wannan ya ce wannan ya ce ko sai ce kai wanda ya ce qur'ani ba halitta ba ce magana Allah ta wa inna man kala bi khalqihi kafirun kuma ya ce duk wanda ya ce qur'ani halitta shi an kai kafiri na ko min al ulama daga cikin malamai wa hamalatil asar da masu doke da hadisai wani kalatil akhbari da mahauciro tsoron muna hadisai labarai wanda sun kace qur'ani gairu makhluqin kuma sun ka kai duk wanda ce makhluqun na la yuhsawna kasratan ba su isa huwa wajen kida in zaka yi sau haka ce dawani dawani ko baka yawa minhum daga cikin su ga sunan zuwa daga cikin su akwai alhammadani idan muna isa ya shigo da yake suna ya daina duk da dai na so a sa shekara haihuwa kowane in ka su ne sai ka diga sama alhammadani hammadu biyu akwai hammadu ibn abi salama ibn dinari a da sun ka tsira hudu shekara ɗaya sai ka rubuta shekara ɗaya za ka rubuta sun ka ba da littafi duk da dai ba ba da littafi na ba don kuma rubuta ciki an ce man sabuwa da ku hu bayyaba wanda ya ba littafi ne da bakin tawada su zai bari ko ba haka ba don lokacin da kai kamata naka da bakin tawada shi yayi damage duk ka rubuta ko ina shi ko ce ta a son yake kai ya ta da tawada da zero kai lalata shi ko ba haka ba an ka ɗauki wasu shekaru an ka zo an ka ci ayi karatu kai naka na nan rubuce ko ga sai ka faɗi ana ji shi wai na nashi to karatun waye baki yawa karatu ne baki shi da mace ko to hamada ne muna da hamada biyu akwai Hammad ibn Abi Sal Hammad ibn Salama ibn Dinar ko shi ya rasu shekara 167 kawai shi da ka samu na 167 ga Hammad ibn Salama shi ko Hammad ibn Zaidi al-Ansari shi ko ya rasu 179 shekara guda sun karasu da Imam Malik 179 to sai ka yi ishara tunda ya ce Hammada ne dai haɗewa yayi amma ibn Salama 167 Hammad ibn Zaid al-Ansari ɗari da saba'in da tara mun ji biyu ko wasu tauri sufiyanu tauri kamata ya ce sufiyana ni amma su yarba mu da su wasu tauri sufiyanu tauri mun san shi shi ma da ɗari da sakin cikin shekara wa abdulaziz ibn abi salama kun san shi inda kwaɗi suna da aka yi sani ibn majishuna an san majishuna ko yau ina jin fuka haƙo sun san majishuna sai ne malamin hadisi eh yawwa illa dai an ta jinki wasu abubuwa garai ka da bin ma da shugar cikin malikiya dai kazin yana yawo ya rasu shekara ta ɗari da sittin da hudu abdulazizi ibn abi salamat al-majshur wa malik ibn anas da imam malik ibn anas shi ma mun sani ɗari da ya rasu shekara ɗari da saba'in da tara ko wa shafi'i da imam shafi'i wa ashabuhu da duk almajiran imam shafi'i nan sai ƙari kina yayi tun kai imam malik da almajirai ne imam ahmad da almajirai ne imam shafi da almajirai ne imam abu hanif da almajirai ne ko amma kila da daɗin karatu yace wa shafi wa ashabuhu nan ma da ya tsaya والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وهشام وعيسى بن يوسف يونس وحفص بن غياث وسعد بن عامر وعبد الرحمن بن مهدي وأبو بكر بن عياش ووكيع وأبو عاصم النبيل النبيلي ويعلى بن عبيد ومحمد بن يوسف وبشر بن مفضل وعبد الله بن داود وسلام بن أبي مطيع وسلام وسلام بن أبي مطيع وسلام بن أبي مطيع وابن المبارك وعلي بن عاصم وأحمد بن يونس وأبو نعيم وقصيبة بن عقب وقبيصة بن عقبة وسليمان بن داود وأبو عبيد القاسم بن صلاح ويزيد بن هارون وغيرهم ولو تتبعنا ذكر من يقول بذلك لقال الكلام بذكرهم وفيما ذكرنا من ذلك مقنع والحمد لله رب العالمين نعم إيه، والشافعي الإمام الشافعي وأصحابه يعني كذا تدعي بيو دهو و تدعي بيو دهو شافعي والليث بن سعد وليس بن سعد تقريبا سبعين كبير وسفيان بن عيينة سفيان بن عيينة يا شكرا يا هاي هاي شكرا دهي بشدة نعم يا رس شكرا دهي بيو الآية دهي بيو آه سفيان بن عيينة ɗari da tara aka haife shi ya shekara sittin da ɗaya ɗari da tara kara mana sittin da ɗaya ɗari biyu ko ɗari biyu da ɗaya da ɗaya ko to ɗari biyu da ɗaya shi ya tafi mutuwa su suka su ya rubuta ruyaina wa hisham da hisham wani hisham hisham da yace hisham ibn ubaidillahi ar-razi as-sunni wannan yau halin sosai duk da hisham dai ban san wani hisham hisham hisham cikin malamai sun yi ishirin cikin waɗanda malaman hadisi amma wanda ya faɗi magana cewa alƙur'anu kalamun lahi ghairu makhluqin wa man qala innahu makhluqun faqad kafara wajen fitate la ya tabbata cikin maraji amma sai cikin siyar nisa mai siyar wa alamin nubala sai ya kawo nafsul kalami ya ce wa huwa alqa'ilu alqur'anu kalamun lahi wa laysa bi makhluqin wa man qala bi kafara shine wa shine Hishamu ibn Abdullah Ar-Razi as-Sunni ma aka ce mai gaba da as-Sunni Hishamu ibn Ubaydillah Ar-Razi as-Sunni al-Aqibu ahad al-a'immat as-sitta mhm. shekara ya rasu shekara ta 221 hijira 221 kusa kusa su ci jama'a suna da buye abin yawa sannan wa isa ibn yunus da isa dan yunus ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da bakwai isa bin yunus waɗannan duk kusan arba'a sun roto gare su ko sitta sai lana tsallake waɗannan abubuwa ne isa bin yunus ya cikin ne jazin saba gaba ɗaya bukari da musulmi amma da muku haka ba wa hafsu bin ghiyas da hafsu bin ghiyas ya su ɗari da tisin da biyar hafsu bin ghiyas wa sa'ad ibn amir sa'ad ya rasu shekara ɗari biyu da takwas ɗari biyu da takwas sa'ad ibn amir wanda ba cikin sahabbai ba kaka ce sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn kaza sa'ad ibn amir wanda malami na yawa akhraja lahu sab'a yawa at-tubai shi da aka ce wa sa'ad ibn amir at-tubai sannan wa abdurrahman ibn mahdi wanda kun sai shi wa abdurrahman ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi wanda kun san shi yana cikin mayan mayan gwarazan malamai tsaye daga cikin daliban imam malik malaman su ahmad dari da cikin takwas shekarar mutuwa ce 198 wa bakar ibn ayyash ne ba ga shekarar su wa ne ga shekara ai wa dai da an ka hai da ke hijira an kai ba mutuwa ce abban gano ba sai sai gaba wa waki'u da waki'u shi ne aka ce ibn al-jarrah waki'u ibn malih ibn adi ibn farad ibn junjuma ne waki'u wanda shahararre na eh, eh ne aka dan jingina mun jingina wata aka jingina wata nan aka jingina ma abu shafi'i نمرة واحدة ما تلفت شكوت إلى وكيل سوء حفظي فأرشدني إلى تحقيق المعاصي وقال أعلم بأن العلم نورا ونور الله لا يهدى لعاصي وكيع ne muka so mu gane ya cikin magabata sosai ya cikin malamai Imam Ahmad ya rasu shekara ta ɗari ishirin da tara wa Abu Asim al-Dalil ya rasu shekara Abdulhaq ibn Makhlad ibn Zuhaq wannan mun san shi sosai ko cikin Bukhari ya shekara ta ɗari biyu da sha biyu wa ya ala ibn ubaidin ya shekara ta ɗari biyu da tara yana cikin rijalin saba'a bukhari da muslim abu dawud da tirmidhi da sa'id ibn majah sun so to ga ya ala ibn ubaidin ɗari biyu da tara wa muhammad ibn yusuf ibn ma'dan shi ka wannan mallamina mallamina mai tsoron Allah abidi sai dai ba a masa ni hadisi ba hadisi guda gare shi ɗaya wanda an ka ji ya wasu ya danganta shi ga annabi sallallahu daga wata daga sun bai da harda amma rabu da fikihu yawwa in dai fikihu na ya ce ma abu yana iyawa amma dai har da sanadi to bai ya shi shi yasa bai da bai saka ya cikin rigima ba yawwa hadisi guda gare shi ma da ya bada shi ya kuri. yawwa amma dai mallami na sai abdullahi bin mubarak har zuwa ga yadda ya kai abdullahi bin mubarak abdullahi bin yana zuwa ga yadda gidan haka ka zo ka gaida mallami a gida yana zuwa gida yana kiran mashi yana so ne amma dai ba a taɓa hadisi ya amma ba don kasancewa sai ko ƙarya ko wani hmm, har da matsala har da kun san Imam al jawhari ya samu wannan ko Imam al jawhari mai luga din na yawwa ya gwada hadisi ya ce mai iyawa sai koma ga luga hmm, hmm. wa bishrul mufabbal Muhammadu bin wa? To ban san ma ban samu shekaru ce ba, shekara ce ba. abin ne bashi. Wa Bishir bin Muqabbal, Bishir bin Muqabbal ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da shida. Ɗari da tamanin da shida. Wa Abdullahi ibn Dawud, Abdullahi ibn Dawud al-Khidribi ko al-Khudaibi shekara ɗari biyu da sha uku. وسلام ابن ابي مطيع سلام ابن ابي مطيع فسلام أقول ده مجند أكتي مسلام باب شدة انا أقول سلام ما شدة سلام ابن أبي مطيع ده بتن انا كنا كنت ابور برزونا في معلم حديث وابن المبارك وابن عبد الله بن مبارك ابن و... ابن واضح ɗari da tamanin da ɗaya ta sun almajirai imam malik biyu ko uku malikin ba da rasuwa ma da yasu ɗari da saba'in da tara shi ko yara su ɗari da tamanin da ɗaya shekara biyu ne ka ko abdullahi bin mubarak wa ali ibn asim da ali ibn ali ibn asim ɗari da ɗari biyu da ɗaya ya rasu ɗari biyu da ɗaya a kuda ali ibn asim wa ahmad ibn yunus ɗari biyu da ishirin da bakwai wa abu nu'aym abu nu'aym as كامل رجال الكل أبو نعيم وقبيصة وقبيصة ابن عقبة كانت رجال الجماعة شي أبو نعيم ما فديش كابو قبيصة ابن عقبة تجيبيو أيوه، تقوم شابير يا رسول ما لدي إمام محمد ناشي قبيصة إلا نعم قبيصة نعم wasu Sulaiman na dawo shi ma da Imam Ahmad na 219 wa Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam a thiqa ne da al-jama'a 224 wa Yazid ibn Harun shi ma malami Imam Ahmad na 206 kai wa ghayru to duk waɗannan in kuka tara su duk gaba da sun tafi kan cewa al-Qur'anu kalamullahi ghayru makhluqin wa man qala bi khalqihi fa kada kafara duk waɗannan duk waɗanda sun kafirta duk wanda ya ce haka kaga ashe magana imamu zahabi da yace mai bin ma ya tsauri da yace kullu man kana ila alqur'ana makhluqun fa huwa kafirun yace kai ibn ma kai tsauri ashe bai tsauri ba magana kowa ta mala yace walau ta tabara da mun bibi zikiran man yaqulu bi zalika an kwaton waɗanda ka a qur'ani magana Allah da ba ba halitta bace da mun ce sai mun kawo ma kowa la dalal kalamu da magana ta yi tsawo fi zikirin ga ambatonsu amma wa fi ma zakarna min zalika game da abin da muka ambata daga cikin wannan mukulin ya gamsar da mu in dai waɗanga sun tafi zuwa ga wannan aƙida ka san waɗanda su akkowa su asunna ayi to ba a cewa duk kowa bace wai kai ake dai walhamdulillahi rabbil alamin mala yace wa karhi da janna mun je kawo hujja lissahatin kaulina mu faɗa ma maganar zancen mu ingantacce na wani magana mu inna alqur'ana ghayru makhluq min kitabillahi azza wa jalla qur'ani ba halitta ce akai ba daga littafin Allah daga magana Allah yake mu ambato ma hujjoji wa ma tadammana wa ma tadammana min da abinda maganganun mu suka kunsa na dalilai wa awdahu min bayani. da abinda ya bayyana na yake bayyanuwa na bayani don mu ambata ba wa lam najid ahadan ba mu samu ko ɗaya ba min man tuhumalu anhu al-asar ga wanda aka karɓo hadisai gare in dai malamin hadisi na ba mu samu wani ɗaya ba wa sun kalu anhu al-akhbar aka karɓo hadisai wanda yanayi wa yi mutamma bi hilmi wa tammuna masu koyi shi koyi shi min ahalil ilmi cikin masu ilimi ba mu samu ko guda ba ya kuru da harkar Qur'ani ko ɗaya in dai mutumin nan mallami na ana karatu gare ana karɓa hadisi gare an yadda da shi a duniya ilimi to mu taɓa jan wani wanda ya ce haka ba wa inna ma kana zalika wanda sun ka faɗa haka ru'a'un nas da sun mutane ru'a eh yawa su kasa su wa juhalu min juhalihim sayin kantiran jahilai daga cikin jahilan su ma ko cikin jahilan su na musamman na su daga cewa haka la mawqi alqawlihim babu na azama magana su taban zata wal ijazul ladhi qaddamu fi zalika yaji ala kafirin ne kaulihin wa yaqtu batilin hujjar da mun ka kawo wadda mun ka gabatar zai zo ga mafi yawan maganganun sai turi ta walhamdulillahi ala quwwatil haqqi hamdan kafir mala karata mana gaba na fasara ɗaya na don a gama وقد استجدنا لصحة قولنا إن القرآن غير مخلوق من كتاب الله عز وجل وما تضمنه من البرهان وأوضحه من البيان ولم نجد أحدا ممن تحمل عنه الآثار وتنقل عنه الأخبار ويأتم ويأتم ويأتم به المؤتمون من أهل العلم يقول بخلق القرآن وإنما قال ذلك رعاة الناس وجهال من جهالهم لا موقع له لا موقع لقومه والحجاج الذي قدمناه في ذلك يأتي على كثير من قولهم ودفع باطلهم والحمد لله على قوة الحق حمدا كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك